yammacin asabar sha uku ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da biyu ga watan mai shekara ta 2015 wannan shi ne kaset na goma sha hudu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan shekul islam asani ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ma'ana littafi ne komai da ruwanka dangane da tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da zamantakewarsa da yaƙoƙin shi da wa'azin shi da mu'amalar shi da sahabbai da kasuwancin shi da karamomin shi da duk wani abu da ke da alaka da rayuwa da karantarwa da jihadi da wa'azin annabi sallallahu alaihi wa yana kuma ɗaya daga cikin littafai mafiya inganci a wannan babi na tarihi kamar yadda muka sha faɗa wannan littafi al qayyim ya rubuta shi ne alhalin yana halin tafiya ya bar ƙasarsu ta dimashku don yin aikin haji a ƙasar saudi arabia a inda ya isa ƙasar saudi arabia lokacin da ya gama umara ya tarar cewa yana da isasshen lokaci da zai jira zuwa ranar aikin haji da haka ya ga babu abin da zai iya yi ba ɗan kasuwa ba ne ba dillali ba ne shi ba ɗan yawon buɗe ido ba ne sai ya zauna zaman rubuta wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya kwafi komai daga wani littafi ba ga baki ɗaya abin da ke littafin nan to maganganu ne waɗanda ya rubuta su yadda ba wushe yake cewa da ka ba tare da ya kwafa a littafi ba Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi zamu tashi a inda malam yake cewa faslun fi dhikral hijrataini ni al'ula wa saniya. wannan fasli yana bayani akan hijira guda biyu zai ambatan mana hijirar da musulmai suka yi ta ɗaya da ta biyu al'ula wasaniya saniya. waɗannan duk sanda aka ce alhijratan ana nufin hijirar da aka yi zuwa habasha ta ɗaya da kuma hijirar da aka ƙara yi har ila zuwa habasha hijira ta biyu ba a lissafawa da hijira shahararriya wacce ake lissafin kwanan wata da ita ƙaurar da musulmai suka yi gaba ɗaya suka cokan suka dawo ƙasar madina suka kafa sabuwar daula ta musulunci bayan shekara goma sha uku da fara wa'azi ba a lissafa ta a cikin waɗannan in aka ce alhijratan ina fata mun nan. wannan lamma kasural musulmuna yayin da musulmai suka fara yawa wa khafa minhumul kuffaru kafiran makka suka fara tsorata da cewa kullum addinin na musulunci yana ƙara samun magoya baya ne yana ƙara samun tagomashi ne sai kafiran nan suka tsorata ishtadda azahum lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai cutar wadda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai ta karu ta tsananta wa fatanatuhum wa fitnatuhum iyahu da irin jarabtar da yake fuskanta a hannunsu fa adina lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil hijrati ila al habasha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bai wa sabban shi izini cewa su yi ƙaura su bar ƙasar makka su haura ruwa su taho ƙasar habasha ita ce ethiopia kenan a yanzu Wakala ya ce inna biha malikan la yuzlamun nasu inda akwai wani sarki a wannan ƙasa ta habasha wanda ba a cutan mutane a wajen shi sarki na jashi kenan fahajara min almuslimina isna ashara rajulan wa arba'a niswa sai aka samu musulmai guda goma sha biyu maza da mata guda hudu suka yi ƙaura daga makka suka taho ƙasar ainihin wato habasha minhum daga cikin wanda suka wannan hijira akwai usman ibn affan babban khalifa usman dan affan Allah ya ƙara masa yadda wa huwa awwalu man kharaja shine farkon wanda ya fara fita daga makka wa ma'ahu zawjatuhu ruqayyah bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya fita tare da mai ɗakin sa ita ce ruqayyah ‘yar gidan manzan Allah radiyallahu anha wa sallallahu ala abiha fa'aƙamu fil habashati fi ahsani jawari suka zauna a ƙasar habasha cikin makwabtaka mafi kyau ba tare da an tsangwame su ko an takura wa rayuwarsu ko addininsu ba fa balagahum anna quraishan aslamat suna can suna zaune bayan ɗan lokaci sai suka samu wani labari mara inganci cewa ai ƙurayshawa ga baki ɗaya sun shiga addinin musulunci sai suka yi farin ciki wa kana hadha al-khabaru kadiban alhalin wannan labari kuma ƙarya ne ba gaskiya bace fa kharaju faraja'u ila makka da jin haka kawai sai suka ga ah, to da me muke nema me fito da mu da kasashen mu saboda al'umma mu san kiyin addinin ne yanzu kuma tunda sun karba bari mu maza mu koma a ci gaba da addini tare da mu sai suka taho suka dawo makka falamma balagahum anna al-amra ashaddu mimma kana yayin da suka kusa da makka sai suka samu labarin ai tsananin da musulmai suke fama da shi yanzu a cikin makka to ya fi wanda suka sani al'amura sun ƙara lalacewa ne bala'i ya ƙari ne raja aminhum man raja da suka ji wannan labari wasu daga cikin sai suka yi kwana suka koma wada khala jama'atun wasu kuma suka shiga ƙasar makka falaqu min al-mushrimin azan shadida suka fuskanci cutarwa mai tsanani daga qurayshawa wa kana mimman dakhala abdullahi ibn mas'ud daga cikin wanda suka shiga kasar makka a lokacin ba su koma ba akwai sahabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu thumma azana lahum fil hijrati thaniyan ila al habasha sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙara ba sahabbai izini cewa su koma habasha fahajara min al-rijali thalathatun wa rajulan a wannan karo aka samu mazaje guda 83 suka fita wa in kana fihim in kana fihim ammaru fa innahu yashakku fi. malam ibnu qayyim yake cewa koda kuwa akwai ammaru dan yasir a cikin wannan tawaga to akwai shakka game da haka yana raddin wata magana ne dake cewa a cikin wanda suka fita dinnan hadda ammaru dan yasir wa minan nisa'i 18 imra'a daga cikin mata kuma mutum 18 kaga su wajen da 101 haka wannan karan sun fita da yawa kuma an ji labari al'amarin ya zama abin bakin ciki a hannun kafi a wajen kafiran makka fa qamu inda najashi ala ahsani halin suka zauna a gun najashi cikin hali mafi kyau fa balaga zalika quraishan sai quraishawa suka samu labari fa arsalu amrabn al-as sai suka aika da amr dan as radiyallahu anhu lokacin bai musulunta ba shine jakadan da suka aika da shida abdullahi ibn abi rabi'a fi jama'atin cikin wata tawaga aka aike su cewa su je su gaggaya mana jashi maganganu waɗanda za su zuƙa shi ya bayar da waɗannan mutanen adawa da su kawai duk aka shi su asalin su kenan fashtadda faraddallahu liyakidu inda najashi dan su je su yi makirci a gun najashi dama kuma amru dan as na daga cikin mutanen da suka iya shirya kutungui da siyasa da makircin rayuwa da duk inda ake so a shirya wata kutungwila to kwararre ne akan haka jami'i ne kwararre na shirya kutungwila don haka sai suka tura wane ne ma'ana daman kowane aiki akan duba waye cancanta ya shigo sai aka duba waye zai iya in yaje ya iya lauya magana zai iya tsara zance wanda zai ainihin yaudari wancan sarki mai adalci ya ba su mutanen nan su dawo da su su ci gaba da azabtar da su da halaka su da suka je suka yi wannan makircin faraddallahu khaidahum fi nuhurihim Allah mayar musu da makircin su akan kirajin su duk da suka gama surutan su najashi aka ce har ya dan fara sauraron maganar su sai waɗannan sabbai su ma aka ce to ku me za ku ce su kuma wanda ya jawabi a madadin su shine Ja'far dan Abu Talib Ja'far At-Tayyar radiyallahu anhu da yazo ya jawabi da waɗannan kafirai sun ziga najashi cewa ai waɗannan da ka gansu sun rabu da addinin iyaye da kakanni ne sun kawo rabuwar kai a cikin jama'a sun kawo fada tsakanin mata da mazajensu ƴaƴa da iyayensu ana zaman lafiya a gari sun rikita gari sun kawo sabon addini ba ka yake cewa ba yanzu sai ana zaune lafiya ka zo ka kawo rikici kuma kai abin da kake yi ba ce kowa sai yayi ba ba kuma kowa yana yin abin da ya ga dama a gari wanda kuma shine ke jawo rikicin da aka yi haka aka sai suka ce suka gaya mashi cewa ai ma kuma suna zagin maryam uwar annabi isa to shi kuma kirista ne yana girmama uwar annabi isa maryamu alaihi salam ai suna zaginta suna cewa ma dan da ta haifa shege ne kaza kaza irin magana yahudawa wannan ne ya harzika shi yace kuna faɗa haka suka ce san ba haka muke faɗa ba bari ka ji abin da muke faɗa game da uwar annabi isa maryamu alaihi salam sai uh, Ja'far dan Abu Talib ya karanta mashi suratu Maryam ya ji irin maganganu na yabo da girmamawa da darajar da Allah ya ambata game da Maryamu wadda musulmai suke da aƙida game da nagartarta da falalarta da girmanta ita da danta sai ya ji dadi ce wannan shine addinin gaskiya daga nan ya musulunta ce wannan shine addinin gaskiya ya ce kuma ku tafi cikin ƙasa ta ku yi sha'aninku yadda kuke so babu wanda ya takura muku Ice ku kuma su ɗan as ku koma ku kwashe kyautukan da kuka kawo bana su Ice na rantse da Allah ba zan ba ku su ba inda za a bani dutse na zinariya ba zan ba ku su ba Shi ne suka dawo cikin bakin ciki cewa waɗannan ƴan ƙananan mutane ba al'amarin su ya fara girmama da azahum li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai suka ce to bari su ƙara tsananta bala'i akan manzon Allah ma'ana bari su huce bala'in da ke akan shi fa hasaruhu wa ahla baitihi fi shi'ab sai suka katange manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da dukkan mutanen gidansa a cikin wata anguwa shi'abi abi talibin salasa sinina cikin anguwar abu talib ma'ana kama a ce riga ne ko anguwa inda zuriya abu talibin suke gabaki ɗayansu wannan anguwa aka sa mata takunkumin kare tattalin arziki shine aka daina siyan abin da suke siyarwa aka daina siyar musu aka daina duk wata hulɗa da su aure zamantakewa kasuwanci bashi rance zaman fira da aka daina da su duk wanda yake da ɗaya a cikin banu a banu Abdul Muttalib sai je ya dawo da shi gida in yana auren ƴansu sai ya kore ta duk wanda yake da wani ciniki ko bashi tsakaninsu ya je warware haka suka rayu shekara uku suna cikin wannan kunci in banda wasu da suke kawo musu abinci a sirrance domin kai ma aka ganka kayi hulɗa da su ka shiga magana lokacin su Abu Jahil su ne irin waɗannan su banki mo Masu ɗinkin duniya ba su Obama ɗin nan matsiyatan nan masu sa mutane takunkumi yanzu suka sa wani takunkumi kai da kake a gefe ba kai saka hulɗa da shi ba kowa na jin tsoronsu ba haka bane idan yanzu aka je wannan ja'irar abun nan United Nations uh, Security Council Lajnatul lajatul amniya da suke cewa majalisar tsaro ko in aka je aka ce an sawa ƙasa kaza takunkumin tattalin arziki din nan to sai ga kowa ya haƙura da hulɗa da su to waɗannan ja'iran kafirai lokacin su Abuja da suke da mulki suke ta cewa kuma irin wannan siyasa suke yi irin wanda kaga su Obama dinnan da su banki mo suna yi sai ka ce sun kare tattalin arzikin waɗannan al'umma waɗannan al'umma suka rayu cikin kunci a cikin su ba akwai kafirai ba wai kowa ne ya musulunta ba amma larabawa suna da al'ada ta ainihin solidarity shine kowa yana bin dangin shi akan gaskiyarsu da rashin gaskiyarsu idan aka ce dan kabilar ku ya dauko wata katobara to haka za ku rufe ido ku goyi bayan shi akai gaskiya ce ko ba gaskiya bace sai dai ku kare idan kun tuna jama'a a cikin wannan mas'alar mala albani Allah ji kan shi yayi karatu a farkon littafin fiqhu sira game da wannan cewa wannan na da gaske abin da ya taimaka wa manzo Allah da shi wata al'ada jahiliya ce amma ta taimaki manzo Allah farkon da shi saboda mene kaddara inda kowa ya watse ya bashi waje ƴan uwan shi da ya fuskanci matsala fiye da wanda ya fuskanta kuma kila da an iya kashe shi ko an nakasa rayuwarsa amma waɗannan kafiran na cikin kabilarsu duk da su ma ba su san addinin amma kuma suna ganin abun kunya ne a siyi watsi da shi a matsayin shi na dan uwansu ba irin yadda mu yanzu muke rayuwa bane idan kuna da wani dan wuya a gidanku sai ku ci bawuran ku da shi in yaje fasa wani kai ku ce oho shi ya jiyo dama mu bawuran mu da shi ba haka yanzu ake yi ba to laraba ba sa yin wannan su ba sa yin haka duk wanda yake nasu to nasu nasu ne ko me ya dauko wani zai iya jawo yakin da za a kashe kusan rabin kabila amma ba za a kware mishi zani a kasuwa ba wannan ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon da da haka aka killace su a wannan anguwa ba a musu komai waɗanda suke daga ciki suna ƙaunarsu sa da sauran wala'i sai wani ya saɗaɗo cikin dare sai ya kawo musu wani abu ko ya saɗaɗo ya aiko musu da wani abu haka dai ta kai mu har suna cin ganye shekara uku akwai wani dattijo daga cikin kafirai shine mutsimu dan abi za a zo a magana shi a nan gaba wanda lokacin da aka je ainihin wato badar da aka kama waɗannan kafirai saba'in da abin abinda manzon Allah ya faɗa kamar yadda alimamu ainihin Abu da ya roto shida bai haƙi da isnadi sahihi ya ce wallahi da mut'imu ɗan adiyu yana raye ya roƙe ni akan waɗannan da na yafe musu saboda mut'imu ɗin nan wani gwarzon kafiri ne mutumin kirki ya rasu manzo Allah na fita daga makka ba kai shekara guda ba ya rasu shekara shi ya rasu lokacin aka ce shekara shi ɗari ba ɗaya dattijo ne sosai ana ganin girmansa yana da gaske wanda suka dinga asirrance ana kai wasu annaba abinci kuma in za ku tuna jama'a shine mutumin da zamu zo mu karanta a nan gaba mutumin da sanda manzo Allah ya fita Taif ya je aka mishi wannan zaluncin da aka mishi ya rasa yadda zai shigo Makka zai dan harisa ya ce mishi ya ka koma Makka bayan abin da suka yi maka manzo Allah ya ce babu komai Allah zai kawo mana mafita can sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da wannan dattijo ya ce mishi wai me ke faruwa ne ya ce kaji kaji kaji ya ce to zo mu ji zaka shiga Makka zaka shiga Makka cikin kariya ta nan take je gaito gaba ɗaya jama'a shi bayin shi da ƴaƴan shi da sirkan shi gaba ɗayan su ya hada runduna kowa da makami yace ku kare Muhammad har sai ya je Ka'aba haka suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ainihin Zaidu a tsakankani suka musu kwaba kowa da makami ya cire takobi kafirai ne fa gaba ɗayan su sai da manzo Allah ya je Ka'aba ya taba Hajarul Aswad yi dawafi ya gama abin da ya sallah sannan mutsi mai tashi yace ga Muhammadu nan ya shigo makka ne cikin kariyata wanda duk ya taba shi to da ni yake sannan ya tafiye shi dole kuma aka kiyala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da waɗannan alfarma kafiri ne amma yana da wannan alfarma a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa da a ce mut'imu dan adiyu yana raye ya roke ni akan waɗannan da na kiyale su to kana samu irin waɗannan irin abin da ba sako ce yake ce makafirin kwarai wato mai kirki kenan ko <laughs> Allah shi kyauta shi ne sai yake cewa ƙwarishawa suka killace su shekara uku ƙila sanataini an ce ko shekara biyu wa kharaja min al-hasri wa lahu tis'un wa arba'una sana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikin wannan ainihin wato tattalin arzikinsa da aka karya yana da shekara 49 ƙila wasu sun ce 48 shekara 48 sanatan wa ba da zarika bi ashhurin bayan 'yan watanni da haka mata ammuhu abu talibin walahu sab'un wa samanuna sana sai kuma kawun shi abu talibin daga cikin wanda suke kare shi din sai ya rasu alhalin shekarar shi kuma 87 wa fi shi'abi ulida abdullahi ibn abbas ana cikin wannan zaman tattalin arziki zaman wannan kare tattalin arzikin ne aka haifi babban sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abihi Fanalal al-kuffaru minhu adan shadida bayan rasuwar ah, amin manzan Allah sai kafirai suka ci gaba da dandana manzan Allah azaba mai tsanani summa matar khadija ba'da zalika biya yasir sannan sai khadija ta rasu bayan ɗan lokaci ƙanƙani da rasuwar sayyidina da rasuwar abu talib waɗannan mutane guda biyu sun shahara wajen kare shi suka mutu sai ya zama yawaye gari ba shi da wata kariya ta kusa manzo Allah ya fuskanci ainihin wato baƙin ciki da cutarwa kwarai bayan rasu waɗanda mutane guda biyu radiyallahu an khadija da alal kuffari bihi lahu sai ainihin tsanani ya tsananta na cutarwa kafirai fakhara da ila ta'ifi huwa wa zaid harisa shine sai ya fita zuwa ƙasar ta'if da shi da zaidu ɗan harisa ya ila ilallahi ta'ala yana mai kira zuwa ga ainihin daga kalmar Allah wa aqama bihi ayyaman falam yujibuhu ya yi ‘yan kwanaki a ƙasar ɗa'ifa babu wanda ya amsa mashi wannan ainihin kira nashi wa azauhu suka cutar da shi wa akhrajuhu suka kore shi wa aqamu lahu simatina suka ainihin yi sahu guda biyu shine simatina suka yi sahu dama da hagu farajamuhu suka dinga jifan shi bil hijara da duwatsu kama hatta adamu ka'abaihi har sai da suka jiƙa mashi ainihin wato diddigen shi da jini ma'ana jini na zuba daga jikin shi yana diga jikin kafar shi yana bin jikin jikin shi har sai da diga daga shi suka jike da jini manzo Allah ya fuskanci cutarwa kwarai daga waɗannan mutane fansarafa anhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama raji'an ila makka sai manzo Allah ya juya zai koma ƙasar makka wa fi tariqihi laqiya abdasan an-nasrani a hanya ne ya gamu da abdasu an-nasrani fa amana bihi wa saddaqahu yayi imani da shi ya gazgata shi Wafi fi aidan bi nakhlati suraf ilayhi surifa ilayhi bi nakhla surifa min al-jinn sab'atun min ahli nasibina fastama qur'ana wa aslamu a dai kan hanya shine dai har yanzu dai ma'aikin Allah alayhi salatu wassalam ya ainihin wato tsaya a wani wurin dabino Allah ya turo mishi wasu watan aljanu su bakwai daga cikin mutane ko aljanin ƙasar nasibina suka zo suka saurari ƙur'ani suka musulunta shine wa ilaika ilayka nafar min aljinni kenan ko gashi na kasa yace akhraj ibn jarir fi tafsirihi an ibn abbas wa ilaika na nafar min aljinni yastami'una alqur'ana qala yace kanu sab'ata nafrin min ahli nasibina aljanu ne guda bakwai daga cikin aljanun kasar nasibina alahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rusulan ila qaumihim manzo Allah ya dauke su suka zama ƴan sako masu kai sakon annabta zuwa ga aljanun su kenan ba a ce mutanen su bago wa sanaduhu hasan da isnadi kyakkyawa wato wannan dogayen kiso shine yake takaita mana duk da yake tafasil din akwai abubuwan da basu inganta ba duk da yake kuma shahararru ne a cikin ainihin kisoshin nan akwai maganganu da suke sun shahara a cikin kissa ta ainihin sira amma ba su da isnadi ingantacce za mu ji wasu daga cikinsu yanzu na insha Allah lokacin da manzo Allah ya je ya fuskanci wannan matsala da mutanen makka da mutanen ta'ifa ya fito aka ce mala'ika ya zo ya shi ainihin hakuri cewa ya hakura Allah ya ce idan yana so a kifar da su gaba ɗaya kawai ya ce a su. in su ba su musulunta ba ‘ya'yansu za su yi musulunci da jikokinsu kaga yana daga cikin karama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da saukin halin shi da tausayin shi ga al'umma yanzu ɗa'ifa gaba ɗaya babu kafiri in kaje tun shekaru da suka wuce ɗaruruwa ko dubbai babu kafiri ƴaƴansu sai da jikokinsu musulmai ne gabaki ɗayansu ba ma adraka inda an halakar da su gaba ɗaya ba zai zama akwai sauran gari a wajen bauta gida sannan ya fito ne ya zauna a wani wuri shi da ainihin zai dan harifa sai wasu mutane waɗanda suke gona su shaibatu kenan suna da bawa shine wannan addasun nasrani addas kirista ne suna da bawa sai suka ce kaga wancan mutumin kwashi da bino ka kai mishi ya ci da ruwa muna ganin kamar yana cikin yunwa aka je aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dabino da ruwa shikenan ya dauka zai ci sai ya ce bismillah sai wannan kirista ya ce a ah, yo wannan kalma kuma ina ka ji ta kai kuwa ai ba kalma wannan kasa ce ta kafirai ba manzo Allah ya ce mishi kai kuma mutumin wani gari ne sai ya ce ni mutumin gari kaza ne sai annabi ya ce garin su Yunusa dan matta kenan dan uwana sai a ah, ai na kasan Yunus dan mata kuma yace ai annabin Allah ne ko yanzu Allah ya bashi tarihi da karatun wannan annabi yace ni ma da ka ganna annabi ne Allah ya aiko ni nan take musulunta har ya tsuguna yana sumbantan kafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kafirai suna hango bawon su sai suka ce me ya daka da Muhammad kake sumbantar kafa shi yace ai wannan bawa ne na Allah da Allah ya aiko shi sai rufa mana baki kai kana bawa kana da wani bakin magana haka manzo Allah sai ƙara tahowa ya ya da zango a wani waje to anan ne sai kuma yana cikin karatun alkur'ani sai ga waɗannan aljanu suna yawon gararmasu su irin ta aljanu sai suka jiyo karatun sai suka zo suka tsuguna suka saurara kuma suka musulunta nan take shine Allah saukar da aya wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu da suka zo suka sai suka ce jama'a ayi shuru ayi shuru aji suka ji dadin alqur'ani da fasahar shi da iliminsa. sa sai suka ce wa junansu ku saurara mu ji da suna gama saurara falan ma san uku kalu wannan ma qudiya wallo ila qaumihim mundirina ana gama suka zama masu wazi suka tafi cikin mutanen su aljanun su kai ko suka kama wazi to duk waɗannan sa daga cikin ainihin wato abubuwan da suka faru a wannan lokacin to daga cikin abubuwan da basu inganta ba da zamu zo mu karanta shi ne addu'an nan shahararriya da ake cewa annabi sallallahu alaihi ya yayi Allahumma ilaika ashku da'afa quwwati wa qillata hilati doguwar addu'a ana ce mata du'a'u menene ake ce mata du'a'ul du'a'u ta'if haka ake ce mata shahararriyar addu'a ce a cikin tarihi amma isnadin ta duk inda ya kai ya kawo yana kewayawa ne akan wani mutum mudallisi da zamu zo magana akan shi insha Allah Allah shi kyauta shine sai yake cewa wa fi dariqihi tilka arsalallahu ilaihi malakal jibali ya amuruhu bi ta'ati a wannan lokacin ne Allah ya aika mishi da mala'ikan duwatsu cewa ya umurce shi da abin da yake so wa an yutabbika ala qaumihi akhshay makka cewa a dagargaje mutanen shi a wurga musu duwatsun nan guda biyu na makka ko kuma jabalaha in arada idan yana so sai a musu haka faqala yace la bal asta'ani bihim yace a'a zan ƙara ɗaga musu kafa la'alla Allah yukhriju min aslabihim man ya'buduhu la yushriku bihi shai'a. ina fata Allah ubangiji ya fitar daga cikin jikinsu waɗanda za su bauta mushi ba tare da sun yi shirka ba wannan hadisi ne a cikin bukhari gashi nan malam ce huwa qit'atun min hadisin tawilin akhrajahu hul bukhari fi bad'il khalq a cikin mujallar na ɗaya kenan babu zikirin mala'ikati wa fi tauhidi da kuma can ƙarshe kitabu tauhid babun wa sami'an basira wane mutum wa muslimun da imam muslim a cikin lamba hadisi na 1795 fil jihadi babu malakiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min adal mushrikina wal munafiqina babun da ke bayani akan cutar wadda manzon Allah ya gamu da ita daga kafirai mushrikai kenan da munafikai wa lafzuhu bi tamamihi cikakken lafazin shine inna aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya kara mata ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah hal ata alayka yawmun kana ashaddu min yawmi uhudin shin kana da wata rana da karayu wadda take zama kana ashadda tafi tsanani gare ka min yawmi uhudin daga bala'in da ka fuskanta ranar uhudu faqala sai ce laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadda mimma laqitu minhum yawma al-aqaba إذ أردت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن فعال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك malakal jibali ta'muruhu bima shi'ta fihi qala fanadani malikul jibali wa sallama alayya thumma qala ya muhammad inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malakul jibali wa qad ba'athani rabbuka ilayka ni bi amrika fama ita in ita an utabbiqa alayhim al-akhbash akhshabaini faqala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wasallama bal أرجو أن يخرج, لا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد wahdahu wala yushriku bihi shay'a wannan shine dogon eh, riwaya da yake cewa walabuhu bi tamami manzo Allah ya ce mata laqad laqitu min qaumiki haqiqa na gamu da bala'i a hannun mutanenki ma'ana larabawa quraishawa wa kana ashadd ma laqitu minhum mafi tsananin abin da na fuskanta daga gare su shine yawmal aqaba ranan al aqaba id aradtu nafsi ala ibnu abdi yalay ibnu abdu kulal da na gabatar da kaina ga wannan mutumi mai suna ibnu abdiyalai ibnu abdukulal falam yujibni ila ma aradtu bai amsa mini bukata ta ba fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi na tafi ina mai bakin ciki fuskata na cike da bakin ciki falam astafqi falam astafqi illa bi karni fa'ali ban fadaku me nake yi ba ina ta tafiya ban san ina za ni ba sai ga na a wajen da ake cewa qarnu fa'ali farafatu ra'asi. na daga kaina haka fa idza ana bi sahabatin tad azallatni sai na ga wata inuwa ta ainihin wato wani hadari girgije yana mini inuwa wa nazartu in kalla haka fa idza fiha jibrilu sai ga malaika jibrilu a ciki fanadani sai ya rangada mini kira fa qala yace inna allaha azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka Allah ya ji abin da mutanenka suke faɗa wa ma raddu alayka da irin bakan magana da suka mayar maka wa qad ba'atha ilayka malakul jibali ya aiko maka da mala'ikan dutse da ta'amuruhu bima shi tafiya ka bada command duk abin da kake so shi za musu qala fanadani malikul jibali malakul jibali sai mala'ikan dutsen ya kira ni wa sallama alayya ya gaishe ni thumma ya yace ya muhammad inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka Allah ya ji abin da mutanenka suka ce maka wa ana malakul jibali ni ne mala'ikan da ke kula da duwatsu wa qad ba'athani rabbuka ilayka Allah ya aiko ni zuwa gare ka lita'amuruni bi amrika ka faɗa mana abin da kake so fama shi ita duk abin da kaga dama in shi ita an utsabbika alaihim al-akshabain akshabain in kana so sai na darkake musu duwatsun nan guda biyu fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah bal arju an yakhruja an yukhrija min aslabihin man ya'budu Allah wahdahu fata na shine Allah ya fitar da wanda za su bautawa Allah shi kadai daga tsatsan waɗannan mutane la shiriku bihi shai'a ba tare da sun yi shirka ba shi sa mai da'awa bai cire tsammani daga cewa in na yanzu ba su ansa ba na gaba za su karba mai da'awa bai fasa aikin da yake yi na gaskiya don wasu sun ce kada a yi don wani shaidani ko wani zindiki ko wani takadari ko sarkin gargajiya ya ce bai yadda a yi sallar juma'a karfe tara ba oho shi ya jiyo je karanta tarihin rigingimin da aka yi da sibin temiya akan saki uku cewa saki uku a kalma ɗaya ba a yadda ba sarakuna da malamai da yan bid'a da duk wani wanda yake ganin ya isa yawa Allah rashin kunya sai dai sa baki akan wannan harka shekara da shekaru sama da shekara 20 haka suka har suka mutu ba a yarda da wannan magana ba amma yanzu maganar rubutacce doka ce a ainihin dokokin kasashen musulmai da yawa a matsayin doka cewa saki uku a kalma ɗaya ba saki uku bane kuma yanzu kowa ya yadda kowa ya bi da haka ba za a fasa yin sallar juma'a da hantsi ba ko sarkin gargajiya ya yadda ko bai yadda ba ko Esas sun yadda ko ba su yadda ba ko hakimai sun yadda ko ba su yadda ba ko shehunne sun yadda ko ba su yadda ba duk wani zindiki ya je duk abin da zai iya ran da duk aga dama za a yi saboda dama ba kullun ake yi ba ba ƙa'ida ne a yi kullun ba mu muna yi ne yadda sa annabi suke yi kwatantawa muke yadda suke yi wata rana da hantsi wata rana da rana wata rana karfe biyu wata rana ɗaya wata rana sha daya haka za mu ta yin abun ko kun ji mu yanzu ba mu daina ba kusan wannan kawai shi wata rana za ku ji mun ba za mu fasa ba saboda shi ne addinin mu shi muka yadda da shi kowa na iskancin da ya garan a garin na an kyale shi sai mu da muke yin sallah mu za ta kurawa ku je ku hana yan shi'a mana tara jama'a da suke suna tsine wa mutanen kirki a garin nan ku hana su su bi gari su hana mutane bin hanya wani za shi ofis. wata mata ce mahala za a kai ta asibiti tana naƙuda a rasa da za a wuce da ita marasa lafiya 'yan kasuwa ma'aikatan gwamnati ɗalibai 'yan makaranta kowa ya takura a gari amma ana ganin su daidai suke yi ko ko su sun fi karfin doka ne saboda su sun iya iskanci da rashin kunya saboda mu karatu muke za ku ce ba ku yadda ba to ko ku yadda ko ba ku yadda ba wallahi sai ayi ai ba za ka fara wannan magana ba ba ma ma neman yadda ku dama mu gara ma ku ce ba ku yadda ba sai an fi jin labari ma sai an fi cika a wajen Allah shi kyauta shine sai yake cewa wa fi tariqihi da'a bi zalika du'a'il mashhuri a hanyar shi ta komawa shine yayi wannan addu'an nan shahararriya Allahumma ilayka ashku da'afa quwwati wa qillata hilati alhaditha kaga ibnu qayyim da yake ƙwararren malami sai ce wannan addu'an nan ta baza gari bai ce wata inganta ba addu'a al-mashhura kai ka je ka nema ta inganta ko bata inganta ba shi ba ba nan yake ba mala kasa ce wa qarsan mahu ba'dhum du'a at-ta'if wa huwa bitamamihi wasu na ce mata addu'a ta'ifa ga ta cikakkiya Allahumma ilayka ashku da'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nasi ya arhamar rahimina anta arhamur rahimina wa anta rabbul mustad'afina ilayya ila man takiluni ila aduwin ba'idin yahjumuni yalqani bil ghalazati wal wajhi al am ila sadiqin qaribin malaktuhu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna afiyataka aw sa'uli a'udhu bi nuri wajhika alladhi adaa'at lahu as-samawat wa ashraqat lahu adh-dhulumat wa wasaluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah an tanzila bi an tanzila bi bi ghadabuka au aw yahilla bi saqatika wa lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bika kaji adda mala yace akhrajahu at-tabarani min hadisi abdullah ibn ja'far kama majma wannan addu'a imam at-tabarani ya fitar da ita a cikin ainihin wato abin nan ɗinsa kenan kamar yadda zo a cikin majma'u zawa'id a cikin wato littafin shi kenan mu'jam na tabarani a cikin mujallar na shida na majma'u zawa'id shafi na talatin da biyar wa rijaluhu siƙatu mazajen shi amintattu ne illa an na fihi tadlisu ibn ishaq Raji matsala muhammad ibn ishaƙa babban malami mai sira da magazi mudallisi ne Allah ya gafarta mishi ba a karɓar an ana shi kuma duk inda aka buga aka raya wannan riwaya ta nan ta taho don haka isnadi ne ba'ifi da aka addu'an nan ba ta tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi salama ya yi ta ba ina fata mafi fahimci wannan ba bukatar sai mun fasara da da bata inganta ba summa khala makata, fi jawari al-mut'im ibn adi sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi salama ya shiga ƙasar makka ta karkashin wato kariyar mut'im ɗan adi kamar da muka faɗa a farko wani abun mamaki shine jama'a lokacin da khadija ta rasu aka zo aka ba manzo Allah shawara cewa yayi aure wasu daga cikin mata suka ba shi shawara yayi aure yace musu to wa zan aura yanzu suka ce to ga dai bazawara Saudatu ga kuma budurwa Aisha yace to duka aje ayi musu magana aka je aka yi magana da uban Aisha haka Imam Ahmad ya rawaito a cikin doguwar Kisa. a lokacin aka je aka yi magana da Sayyidina Abubakar aka tare da uwa Aisha aka ce musu alheri ya zo gidanku kin ji kin ji manzon Allah ne yake so ya aure yarku ta ce to a jira ba ya zo baban yana zuwa ya ce a wannan abu ba zai yiwu ba ai shi ce ni abokin shi ne shi ubanta ne irin yadda ake fara din nan manzo Allah ya ce mishi a'a kai dan uwana ne a cikin addinin musulunci amma halas ce gare ni har yanzu haka ne in kana da ya zaka yi ba abokin ka shekara 40 kuna tare sai ka bashi ya aura karin zumunci ne idan dai amma ai tarbiyya ita ba ta fara cewa ba ta aure shi ba saboda abokin babanta irin babanta ne kenan idan babanta mutumin kirki ne za ta rayu da irin abokin da suka rayu babu matsala kenan yafi mata wani tambari da ba san kowa yi shi ba babanta mutumin kirki ne to abokan shi ma mutanen kirki ne dan show me your friend i will tell you who you are to dan haka in kika aure abokin babanki inda babanki mutumin kirki ne to ba matsala kenan idan ko kika kishi to babanki ma kin kishi saboda me ne to saboda bai da kirki to to magana za ta za ta yi da so ina fata mun gane wannan manzo Allah ya aure Aisha sai aka to kafin ayi auren shine sai ainihin wato sai ake cewa sai aka ba da labari a cikin kisar cewa a lokacin ɗan gidan wannan mutu'imu ɗan adiyu ɗin ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ya riga ya ce yana son aisha kuma har an amince za a ba shi lokacin ba a hana aure tsakanin kafirai da musulmai ba sai na bakar yana jin wannan labari ya tafi gidan da ya je gaya masu cewa tofa al'amari ba zai yiwu ba yanzu manzan Allah za a ba sallallahu alaihi wasallam to kaga a al'ada da wannan kare sai hada gaba tsakanin su da sa annabi ce wanda ya kwace ma dan gidansu mata ne ba ka bane ce kana neman mata an ce za a baka wani zo kawai shikenan sai a bashi ana ganin saboda ya ka, sai ka kulla gaba da shi ai haka mutane suke amma wannan bai sa sun kulla gaba da shi ba suka mishi wannan ainihin alfarma mutsimu dan adi kamar da muka ambata ya tara al'ummar da yake da ta cewa a kansu su wajen mutum talatin 'ya'yan shi maza da bayan shi da sirikan shi wanda suke auren ƴaƴan shi da yaran shi na kasuwa yace duka kowa ya zara takobin shi su kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen Makka har sai ya je Ka'aba yayi umara ya je Ka'aba yayi tawafi yayi sallah sannan suka suka yi wannan sanarwa cewa to yana karkashin kariyar su ne da duk wanda ya taba shi to ya taba su ne shikenan yace thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi ila al-masjid al-aqsa sannan akai mushi isra'i tafiyar cikin dare da aka yi mishi bi ruhihi da ransa ba a mace yake ba a farke wa jasadihi da kuma jikinsa jikin shi aka ɗauka yadda ka san zaka tafi wani gari ba za ka aje jikinka ne anan ka tafi da zuciya ba Ilal al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa shine masallacin birnin Maqdis ke Baitul Maqdis kenan thumma urija bihi ila fawqis samawati sannan aka hau da shi hawa hawa hawa har zuwa saman sammai bi da jikinsa wa ruhihi da ransa ila Allah azza wa jalla ya kai wa Allah ziyara Allah madaukin sarki fa khatabahu Allah ya zanta da shi wa farada alaihi salawat ya fallanta mishi salloli wa kana kamar marratan wahida hadha asahhul aqwal yace kuma Isra'il nan so ɗaya gal akai mi'raji da Isra'il so ɗaya akai kadai babu maimaitawa yace wannan ita ce magana mafi inganci kun ga wannan magarin da yake gaba gaba maganganu ne fa masu nauyi a karatu jama'a amma saboda babban malami ne hujja ne kaje kawai faɗar shi yake yace wa hadha asahul aqwal kai in ka karanta abin ka zaka fara imajini irin inda aka yi dabdala akai wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya kaza shi ko kawai ya Allah ji kan ibnu qayyim jawziya wa qila yace kuma wasu sun ce ya gama da magana mai inganci kenan zai fara yanzu da an ce ka ce ne ko kana zalika manaman yace sun ce wai cikin bacci ne wakila wasu kuma sun ce bal yuqalu ana cewa usriya bihi an tafi da shi wala yuqalu kar a ce ya qazatan wala manaman kar a ce wai a farke ko a cikin bacci sun ce ka a ce haka wakila wasu kuma sun ce kana al-isra'u ila baitul maqdis kaza an tafi da shi ido bude ne zuwa baitul maqdis wa ila samai manaman amma da za a hau sama sai aka cire rayuwar shi wai saboda kada ya tsorata tafiya tana da hadari ba tafiya ce da zai iya ba yanzu hawa sama ne to sai Allah ya cire mai rayuwa dan kai ya ji tsoro haka suka ce waƙila wasu suka ce kanal isra'u marataini wai so biyu aka yi maratan ya ƙaba wani lokaci a farke maratan manaman wani lokaci kuma a cikin bacci Wakila wasu sun ce bal usriya bihi salasa maratin so uku ne wa kana zalika ba'da al mab'as bil ittifaq yace kuma isra'in nan an yi shi ne bayan an fara mishi wahayi da ittifaqin malamai wa amma ma waqa'a fi hadisi shuraik yace amma abin da ya faru na tangarda a hadisin shuraik anna zalika kana qabla an yuha ilai cewa wai ya faru ne kafin ai mishi wahayi fa hadha mimma udda min aghlab shuraikin as-samaniya yace wannan na daga cikin abin da aka lissafa daga cikin kurakuran shuraiku guda takwas a ƙasa yace huwa shuraiku ibn abdullahi ibn abi namr shuraiku dan abdullahi dan abi namr abu abdullahi al-madani baban abdullahi ɗan garin madina aka ce al-madani ɗan garin madina kenan Saduƙun, mai gaskiya ne yukhti'u yana yawan kurakurai wa qarib taraba fi hadith israi alladhi kharrajahu al-bukhari fi sahih yayi ainihin wato shi shine ya rikirkice yi maganganu masu rikici a cikin riwayar da bukhari ya fitar ta hadisin Isra'i a cikin sahih dinsa a mujallad na 13 shafi na 399 da kuma 406 wasa ahibbuhu wa lam yadbathu hadda shi ta rikice ta yi muni a wannan waje kuma bai kiyaye wannan hadisi ba rikici gabci wannan ya dauko mana musafin aiki ne wato gaskiya hulɗa da manyan malamai sai kai a hankali ka duba ga yanzu inda ya saka mu cikin wani rikici maimakon kawai ya wuce ya kyale wannan magana maganar shirai kudin nan yanzu magana ce mai zaman kanta gashi kuma ya ce a cikin bukhari gashi an ce mutumin ya yayi kurakurai ya faɗa har ɗaya daga cikin kurakuran gasu nan har guda takwas a ƙashin gaskiya wannan yana da gaskiya abin da ke tabbatar da babu abin da ke cika sai littafin Allah Imamul bukhari Ibn Hajarin yi kokarin ya kare shi kwarai game da wannan mas'ala amma bai iya kare shi ba Allah ya gafarta musu ga baki ɗinsu idan ka karanta muqaddima ta hadisi sari ibnu ya yayi kokarin ya ci ainihin wato dunin duk wani wanda ya tuhumi bukhari musamman su abu ali al-jubai da al-imamu daruqutni domin waɗannan guda biyun sun fi kowa wato kaushin suna akwai cikin su tayi kuka game da cin diddige imamul bukhari shi imamul bukhari ya ba wa duniya aiki ne gaba daya ka san idan mutum ya zo da aikin da ya fi ƙarfin duniya to za a rabu ne gida biyu da masu yabo da masu zargi da da ya zo ya sayi bukhari din shi ta zama littafin ya ba mutane wahala wahala ta farko shine ingancin shi ya wuce irin abin da aka saba gani ya wuce aikin gama garin dan adam kuma akwai mutane waɗanda suke suna da idan hangen kurakurai sun hanga sun hanga ba su gani ba to wannan ya ba wasu haushi ya kuma burge wasu wahala ta farko kenan wahala ta biyu shine ilimin da ke ciki tarajim din da ke cikin littafin da fiqhun da ke ciki shi ma ya ba mutane da dama haushi musamman masu bin mazhabobi da suka kale musu kar ma dai hanafiya su ji labari musamman suna ganin wannan ɗani da suka haifa a cikin zuriyar su a garuruwan da fiƙihunsu ya bayyana sannan kuma ya zo ya ci su akan abubuwa da dama ya kware musu zani a kasuwa ya maganganu da suka saba mazhabinsu mutanen farko kenan masu jin haushi mutane na biyu kuma wanda suka kasa fahimtar abin da yake nufi da wasu fiqh in yace babin da ke bayani akan ina hukuncin mutumin da yayi alola ya tsoma hannu a cikin ruwa ba tare da ya wanke ba ya kamata ka daure a gefe kafin ka tsoma ko to in ka tsoma mai hukunci da ya tashi kawo hadisi zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanka shi da mata suna ainihin wawar ruwa hadisin da ya kawo kenan to ina karatun a cikin nan <laughs> sai an yi bayani ko karatun shi shine tunda suna wanka kuma har ruwan jikin suna yin wawar ruwa to babu shakka ruwan da suke ɗiba yana taɓa jikinsu kuma yana komawa cikin cikin ainihin ƙwarya ba mamaki inda ya taɓa ɗin nan inda ba a riga an wanke aka jirje ba ne kenan da tun jikinsu na iya komawa ciki da haka ko mutum ya zo yin alwala bai wanke hannu a gefe ba ya sa hannun shi a ciki babu komai abin da yake nufi kenan <laughs> suna nan irin haka da yawa shi sa karantar da shi sai malamai hamshakai duk da baraka duk iya wayanka banda bukhari akwai tafan da sun fi karfin wayo bukhari na cikin su duk iya larabcinka ko digirin ka uku ne a larabci a <laughs> ce kayi digiri kayi ka kayi phd ko a ina kayi su wallahi in ba ku yi bukhari ba za ka iya da shi ba yana daga cikin tafan da ba a musu wannan ci da karfin haka littafin alfiya ta ibnu malik yana daga cikin tafan da ba a musu ci da karfi din iya nahawunka a cikin nahawul wadi na ɗaya har zuwa na shida nahawul wafi nahawul muyassar al-i'rabul muyassar duk wannan tafai masu dabarun nan da ake yin su ta allimna sakan nahawa duk ga sunan ana sai da su naira 50 60 duk inda ka kai ga iya su ko baka iya yi ma wannan littafin na ibnu aqil sharhi ibnu malik ka ce bari ka mishi da karfi akwai littafin da suke da wannan kifadin ka san ko mota ce in ka koyi mota ɗaya zaka iya wasu motoci da yawa ko to amma idan ka iya Toyota zaka iya tuka katafila dole sai an ƙara koya maka ko irin waɗannan masu aikin hanya din nan za ka ganta wata abu haka kamar makami dole wannan sai an koya maka ita ko to irin haka littafan suke sai zama wannan eh, Imam Bukhari ana jin haushin shi ta wannan bangaren haushi in the sense that yafi karfin kowa kun ga mal albani galibi masu jin haushin shi ai abin da ya musu kenan laifin da ya musu kenan ya fi karfin su ne a ilimi sa suke jan haushe shi wannan malamai yan digari digarin nan da ake ganin su kamar malaman Allah da gemun su da karatun su dan sama sama haka ashe batattu ne mafi yawansu to suna jin haushin irin su mala albani ne Allah zai kanshi saboda sun fi karfin su shine to haka bukhari ya fuskanci wannan matsalolin da ibnu hajirin ya zo shine ya warkar da duka waɗannan matsalolin kafin shi malamai sun yi iyayensu amma daga cikin waɗanda aka kasa baiwa amsa tun da shine al-Imam Darqutni domin shi Darqutni na farko Bukhari bai fi shi ilimi ba jama'a ku ji wannan Bukhari bai fi zara ilimi Darqutni karatu ba sai dai su zama sauyin juna a wajen karatu da haka yanzu fadan giwa ne guda biyu waye zai je shiga tsakankani wani dan karamin eh, eh, barewa ta shiga tsakankani da yazo yayi al-iltizamat wa tatabbu cewa ga shi ya lazumta wa Bukhari wasu maganganu kuma ya bi diddigen shi bai ɓoye ba manufar shi cewa kai bukhari ka ce kuma ingantacce ne to na kama ka aurare kaza sama da wuri ɗari ce wuri kaza isnadi kaza da illa kaza wuri kaza isnadi kaza na da illa kaza ya kawo ya kawo maganganu aka rasa yadda za yi shi sai dai kawai kowa imanin shi ya kwace shi a ce to mu dai mun yadda da inganci Yau kai kuma ka je ka tayin abin da ka ga dama shekara wajen hudu dara ya yi wannan ba iya bashi amsa ba a duniya sai dai ibnu hajarin ya zo shine ya bi ɗaya bayan ɗaya ya bashi amsa domin shi ma yanzu bai gaza sa ilimi ba don ka gane idan manyan malamai suna rigingimin su banda ƙananan malamai sai ka kyale idan yanzu wani malami ya ɗauko wata wata mas'ala da aka rasa da ra'ayi da ita to ƙananan ɗalibai ba fata su bace yanzu kamar malam bello ya bane da ɗauko matsala ta game da zakka ta naira zakka ta ah, kayan noma cin naman doki da waye me ya haɗa malaman islamiyya da wannan rigima ta fi karfin su sai su kyale irin shi irin su malam albani irin su malam jafar marigaya Allah ji kansu to irin su yi wannan magana amma kai malamin islamiya dan in matan islamiya sun ce maka algatu malam mun ji wani na cewa ba a zakka naira kawai sai ka hauka ta surutu kan kake cuta saboda kai jahili ne a wannan fannin kai dai ka koya ma yara hadda kawai da tajwidi shine iyakarka Allah ya baka lada amma wannan karatun ba irin naka bane dan wata kila tafin da ake magana kan su baka taba ganin su ba ka taba kan kitabul abwal na ainihin ibnu zanjawai ka taba karanta kitabul amwal na abubakar al-ajuri baka taba karantawa ba baka taba ganin su ba ka taba sanin isnadin da ake magana game da mas'ala kaga ba za ka iya hukunci ba ka je ka karanta sharhu majmu sharh muhazzab da muguni ka ji mai malamai suka ce akan wannan masailin duk baka sani ba kawai sai kuma ka zo ka tsoma bakinka yana warin jahilci irin wannan ya faru da mutane da dama kuma yana faruwa har kullum saboda mutane ba su sanin su. inda 'yan boko suke burge muke nan wallahi idan ka je asibiti yanzu asibitin shika za ka ga kada hawa-hawa na likitoci in ka fara tun daga kan medical doctor house officer junior registrar senior registrar har a zo kan consultant har a zo kan professor na wannan fannin kowa ya san iyakar shi kowa ya san iya abin da zai iya yi da ya wuce rashi zai ce a jira ogana ya zo hala kowa ya san wannan anan ko jama'a ko wasu wanda suke hulɗa da ma'aikatan asibiti ya san haka zai ce a jira ogan shi ya zo har wanda yake senior registrar ne ko consultant ne yana da oga shi ne professor ko associate professor da sai in ya sai ya tambaye shi ya aka yi kaza sa ya yi kamata mu yi kaza yana sasin din shi yana dukawa yana neman albarkar makaranta to kaga waɗannan sun zauna lafiya dan haka baka jin suna rikici saboda kowa ya san iya ilimin shi laqad ahsana man ta ila ma alima amma yan arabiya mu ne muke da matsala saboda ba mu da regulatory body wanda za su ce wani ga matsayin shi wani ga iya fata wanda zai iya yi wani ga iyakanta wanda zai iya yi babu duka wannan kowa kawai sai ya ji aka mai laspika a unguwarsu shikenan kawai ya zo ya gyara murya kawai ci gaba da faɗan abin da Allah ya sauka mushi. idan idan zaƙin kujerar malanta ta ɗebe shi kawai shikenan sai ya ta shiga abin da ya fi ƙarfin shi su kuma mutanen waje sai a ta zaga shi kaga sun mai da shi zilƙe dan muhammad kenan domin zilƙe ya ce mushi aka yi kema malami ai za ka iya shikenan babu karatun babu littafan babu komai ya zama shehu juha Allah shi kyauta to da haka ya kamata malamai kowa ya san sanya alkadarinsa al-imamu darqutni bai gaza bukhari a karatu ba wannan ita ce magana hakika da zaka fahimta idan ka je kan tarihin su da ibnu ya yazo bai gaza waɗannan biyun karatu ba shi ma in ka karanta ibnu hajarin ka san waye shi ka san wannan magana gaskiya ce da haka da yazo shine iya warware gabaki ɗayan abubuwan da darqutni ya faɗa to har shi da ya warware su daga cikin wuraren da ya sallama ba cewa kai lalle da kutsani ya kama buhari a nan wajen to daga ciki akwai wannan mas'ala matsalan hadisin shuraik din nan cewa tabbas hadisin shuraik bai cika sharadin ya zama cikin sahih bukhari ba saboda itirabi ba wai bai inganta fil jumla ba dan kada wani mai mai ragowan jahilcin shi ko yana sauraro daga nesa yace to shikenan makarantar albani sun ce bukhari ma akwai hadisi mai rauni a ba abin da yake cewa ba kenan wannan hadisin bai cika sharaɗin zama a cikin bukhari ba amma da haka malamai suka bada amsa suka cewa abinda bukhari ke nufi da kawo shi shine dan ya bayyana maka irin waɗannan maganganun da ake yi ina mahallin ina asalin sabanin me yasa aka dinga sabani game da a bacci ne ko a farke so ɗaya ne ko so biyu so kaza ne ko so kaza sai yana maka ga asalin abin da ya jawo wannan itirabin wannan rabin da ke cikin riwaya shuraik ita ta kawo shi da aka ga bukhari bai kawo wannan riwaya ba sai a can ƙarshen littafin shi kuma ya kawo riwayar ne abin da ya hujja da ita a ciki babu ko ɗaya daga cikin itirabat ɗin me ya hujja shi a ciki hujjar cewa Allah ya yi magana da Musa shine hujjar shi kawai a ciki mun gane zama. domin ya kawo shi ne ƙarshen kitabut tauhid yana da wasu riwayoyin da ya kawo na hadisin Isra'i a wasu wurare da dama kamar cikin badul wahayi a farko farko kenan da kitabut tafsiri tafsirin sautul isra'i da wasu wurare sai ya kara kawo shi a can karshe kitabut tauhid inda yake magana akan tabbatar da cewa Allah yana magana to a cikin wannan riwaya sai ya magana sai ya kawo wannan magana tabbatar da cewa Allah ya yi magana da annabi Musa don manzo Allah cikin ba annabi Musa labari cewa gashi kaza kaza ga abin Allah ya ce mishi Shi ne hujjar shi a ciki itra baɗin da aka kama guda goma sha biyu ba su ne abin da yake kawo ba kaga har yanzu bukhari yana nan dai a matsayin shi na bukhari amma kuma yana tabbatar mana dan adanci cewa koyaya abu yake sai an samu wani ragowa inda ba aikin Allah bane kamar da shafi yake cewa aballahu an yutimma illa kitabuhu Allah bai da wani tafi ya zama ya cika 100 bisa 100 bai da tangarda ko miskal ba sai alqur'ani wannan daga cikin wato hikimar Allah wajen nuna bayi cewa su bayi ne su ba ainihin ma'asumai ne daga kuskure ko tangarda ko samun takaituwa ba za mu zo mu ji maganganun da ainihin malamai suka fada game da ainihin wannan riwaya insha Allah Za ka ji gaba ɗaya kurakuran da aka kama shurek a ciki menene su a takaice ya takaita mana bayani ne game da tarihin wane ne shuraiku ibnu abdullahi ibnu abinam abu abdullahi almadini ji dama malamai suka ce yana da gaskiya amma mai kuskure ne to dama irin wannan idan aka faɗa haka hukuncin hadisin sa shine idan ya yi gaskiya ta hanyar hadisin da ya ruwaito ba za a karɓa ba sai an gwada shi da hadisu sikat min tabaqati ‘yan makarantarsu ya suka ruwaito to idan ya zama ya dace da nasu sai a ce to yau ya dace bai samu kuskuren ba idan kuma ya samu kuskure ya ce to dama ya samu kuskure dama an faɗa cewa mai kuskure ne Allah ya gafarta mana sai ya ce wannan an kirga shi daga cikin kurakuran shi ainihin guda takwas li isra waɗanda suka zuwa a cikin hadisin isra ga a ƙasa yake cewa qala hafizu hafiz fil ibn hajar ya fada cikin fatul bari mujallar na 13 shafin 399 yace qawluhu kabla an ha ilayhi kafin ay mushi wahayi ankara hal khattabi al imamul khattabi abu sulaimana yayi inkarin cewa A'a sam isra'i ba kafin wahayi bane wa ibn hazmin da ibn hazmin wa abdul haq. da al-Imam Abdul Haq ishbiri Iyad da malam mai Ashafa al-Qadi Iyad wan da al-Imam duka waɗannan gajimaran malamai ne kowanne ɗayan su ya kai malami Khattabi ne ko Ibn Hazmin ko Abdul Haq ko alƙali Iyal ko Imam nawawi waye a cikin wannan zaka ce in ya kafa magana ta ilimi zaka iya ture ta babu wa ibaratun nawawi nawawi yace waqa'a fi riwayati shuraikin ya'ani hadhihi auhamun ankara hal ulama'u an samu wato bankaura a cikin wannan riwaya ta shuraiku wanda malamai suka yi musun a haduha ɗaya daga cikin su qabla an yuha ilaihi cewa da ya kafin ai masa wahayi wa huwa ghalatun lam yuwafaq alaihi kuskure ne wanda ba a dace da shi a kansa bai dace akan shi ba wa ajma al ulama ala na farda salati kana lailatul isra'i malamai sun riga sun yi ijma'i akan cewa farlancin sallah da aka yi ya faru ne a daren Isra'i fa kaifa yakunu qabla al-wahyi to yaushe za a ce kafin wahayi ne wanzur baqiyatul awham fi je ka duba sauran ainihin wato waɗannan kurakurai a ciki to ga littafin fathul bari amma ba za mu karanta a yanzu ba sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kamar yadda ya faɗa a wannan dai bugun na daru ainihin ba. a cikin mujalladi na goma sha bakwai jama'a ga shi a kitabu tauhidi wanda yake da fatuhul bari sai ya zo da shi idan Allah ya kai mako mai zuwa ko ka zo da matanin sayil bukhari dan mu ji matanin da kuma maganganun da malamai suka faɗa akai din waɗannan kurakuran gashi a cikin babu ma jaa fi qauli azza wa jalla wa kallama Allah Musa taklima anan ya kawo shi a cikin kitabut tauhid a lambar tarjama ta babi na 30 da ainihin wato bakwai hadisin shine lamba na 7517 to idan muka zo mu karanta matanin hadisin dan mu ji matanin yadda yake sai mu koma mu ji maganganun da aka faɗa da kwarakwaran da aka kirga din har guda 12 a ciki dan ka gane muhimmancin wannan magana da yake waɗannan malamai idan kana hulɗa taban su dole aka za su dinga mai da kai suna ainihin kwalla da kai da haka in baka iya irin al'amarin su ba ma taban da ba naka bane kamar da nake faɗa ran nan idan aka rubuta wasfa dawa'iya prescription da likita yake yi yana rubuta wasu maganganu da wasu lambobi da wani jagwalgwalan rubutu kai wato patient relative iri na layman misali ba da kai ke wannan rubutun ba ba za ka gane me yake nufi in ka ce sai ka karanta ka zo kanka ji dadi sai ka je ka sai jarida a bakin gate ka karanta bakin da asibiti shine irin naka na gama garin yan boko amma wannan nasu ne likitoci da pharmacist da sauran ma'aikatan asibiti masu kula da lafiya su suna iya karanta kayan su suna iya fahimtar me yake nufi da haka da kaji sai ga sun karanta sun baka magungunan sun yi rubuce rubucen a sha guda kaza ko ayi kaza amma kai irin wanda ka karanta wani abu can daban ka karanta economics ko mass communication ko hausa ko geography zaka iya tantance me suke fada ko kuma wani ma bai makaranta ba gabaki ɗaya ma su ka gani ko to haka wannan littafin suke ga sanan kana ganin su nan kwance to ba fa littafai ne na yan islamiya ba littafai ne na dalibai da malamai masu bincike wannan aka hada ka da shi aka bude kuta da bakin shi ba za ka yi ba shi sa akwai mamaki a ce zai yana malanta wallahi akwai mamaki in ka bi tarihin shi gaba ɗaya ko wata uku babu a tarihin shi da ya taba koyon karatu babu a tarihin shi gabaki ɗaya dan boko ne kawai amma ya zo ya kafurtar da mutane ya shiga da su cikin addinin bid'a da maguzanci yana taɓarna a bayan ƙasa ana kallon shi ana kallon shi a nan zariya babu wanda ya hana shi sarki ba su hana ba kungiyoyin izala da ɗariƙa duk ba su hana ba kowa baya jin cewa ana barna sai an yi sallah irin wanda annabi yake yi na rantsi da Allah ba za a bari ba ba za a bari ba dole sai an yi ko kuna so ko ba kwaso ila an yi sallahu al-arda wa man alaiha in ma ba a yi yau ba za a yi wani mako ko wani wata ko wata shekara ko muna nan ko ba ku je ku sake bibiyan tarihin maganganun ai ba aka fara maganganun ba an yi tun can 1996 ba ku daddara ba an yi kwanakin baya ba ku daddara ba shine ne ku karta su da ita saboda ku ja'irai ne masu san fitina mutane sun je sun yi sallar su babu wanda ya je da koda reza ko reza ba wanda ita da sun zai yanki wani shi sallar sun watsi ina ruwan ku da su a ka'idan Najeriya in suka ce yanzu masallacin nan sun daina sallah coci ne za su fara service akwai wanda sai ce ba za su yi ba babu wanda ya isa in ka fito yanzu ka ce kai jama'a na daina sallah a Najeriya fa babu wanda yake da wani hujja da zai maka wani abu kuma mutune ne ba sa yi dan me ba za a zo a ce ga sanan ba sa sallah da yawa daga cikin mutanen da ake ce musulmai ga sanan ba sa sallah wasu ma manya ne dan me ba za a ce su a hukunta su ba to a zaman demokradiya ba wanda ya sai mana haka da ka shi za next abu da kunyi kawai kotun da aka ce za a kai ta za mu kai kawai ko mun girmar wani mutum sai mun kai shi kotu wallahi wannan kotun da aka ce za a kai mal albani saboda shi da tijani aka ta bashi hakuri uwa da tawa bane mu yara ne marasa kunya kuka ce kotu za mu je da ku a rashin kunya za mu je mu kai kotu a je a yi shari'a a gaya mana inda aka ce ku hana mu yin sallah irin da muke so in muka ce mun mai da sallar juma'a a hudu za ku ce dole sai mun yi irin taku ko ban abu na ronku in muka ce ba mun juma'a gaba daya yan shi'a suna sallah ne me yasa ku ce dole sai sun yi ba wato ana wa mutane renin hankali ne saboda an gama da tsatsu kawai shi kawai dan an gama da natsuwa cewa muke yana cikin karatu ga karatun kuma amma inda mu ma ƴan ta'addan da dinan kyalin yanzu su Muhammadu Yusuf da suka kawo ta'addanci ƙasar nan suka yi tabarna lokacin da suke barnar su malamai saboda munafunci da tsoron mutuwa shiru suka suka ki magana har suna cewa su malam Albani su malam Jafar ku daina magana akan su za su kashe ku wai ai lokacin fitina shiru ake yi a ina ne aka ce lokacin fitina irin wannan shiru wasu sun zo suna kawo barna a cikin addini sai a ce a shiru ina ne aka ce haka kenan wato inda mu ma da makame muke da za ku tsaya da muke nan mu to ba wani makamai muke ba da hujja muke amma kuma mun san mu mun san right din mu ba za ku mana wayo ba karatun boko ne ma mun iya shi ma da lauyoyi muna da ƴan kare haƙƙin ƴan adam muna da wanda suka iya surutu da wanda suka iya magana duk za su yi za sai mun yayata ku a duniya kowa sai ya ji labarin Allah shirya da mu za mu zo mu karanta wannan insha Allah daga cikin can idan muka samu idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai zama kowa da littafin annan shi ko dai ka zo da fatul bari mujalladi na 13 ne gashi kitabu tauhid na karshe kenan ko kuma bukhari din na karshe a cikin ainihin kitabu tauhid ka ga inda ake karantawa insha Allah ne sai da yake cewa wakila inna hadha kana isra'ul manami qabla qabla al-wahyi yace wasu kuma sun ce an yi mishi wani isra'i cikin bacci kafin a aiko shi wa amma isra'ul yaqaba wanda aka yi a farke fa ba'dan nubuwa bayan aiko shi ne wakila wasu sun ce balil wahayu hahuna muqayyadun cewa da aka yi wahayi anan muqayyadi ne walaysa bil wahyi mutlaq allazi huwa mabda'ul nubuwa wai can da aka ce ya faru ne kafin wahayi ma'ana ya faru ne kafin ai mushi wahayin cewa za a isra'i da kai ma'ana an zo mushi ne bai da masaniya shine abin da yake nufi cewa tun da aka yi qablal wahyi wasu sun yi tawili cewa ai qablal wahyi bi annahu sayusra ilayhi an zo mishi ne a afke kawai aka ce an ce a tafi da kai ba tare da an mai sanarwa ba da aka sai zama ba zai iya kwantenin wahalar tafiyar ba sai Allah ya sa shi cikin bacci tawili ne kawai wannan bai da wani asali wakila an ah, an yuha ilayhi fi sha'anil isra ah, qabla an yuha ilayhi fi sha'anil isra'i kafin a mishi wahayi game da sha'anin tafiyar daren fa usriya bihi fuj'atan min ghairi taqdim taqaddum ilamin aka tafi da shi cikin fuj'a ba tare da an gabatar mishi da sanarwa ba wallahu a'lam malam yace Allah shi fi san daidai fa qama sallallahu alaihi wasallam bi makka ma aqama manzon Allah ya zauna a ƙasar makka tsawon lokacin da Allah ya farlanta mishi bayan ya dawo daga isra'in can an samu tangarda cewa mutane har wanda suke musulmai ko suka yi shakkan abu saboda cikin dare a ce an yi wannan doguwar tafiya an dawo suka ga kai Muhammad yana faɗa maganganu muna yarda amma dai gaskiya wannan akwai matsala sai da Allah ya zo ya ainihin wato saukar da ayoyi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina zuwa ƙarshen ayoyin da suke magana akan wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mushi kashafi ya nuna mushi ga hanyar da ake bi din ga baitul maqdis din ga komai ya ba su labarin duk abin da ke hanya har cikin masallacin kuma kowa ya san a tarihi rayuwar shi bai taba zuwa garin ba da aka sai aka sallama cewa gaskiya ne wannan daga cikin alamun nubuwa ce tashi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa qama alaihi sallallahu alaihi wasallama bi makka ma aqama yad'ul qaba'ila ila Allah ta'ala wa ya'ridu nafsahu alaihi fi kulli mawsimin an yu'uhu ya ainihin zauna kasar makka tsawon abin da Allah ya kaddata mishi yana mai gabatar da kanshi ga kabilun masu shigowa kasar makka yana neman su ba shi ainihin mafaka su ba shi inda zai zauna ya addinin shi hatta yi balliga risalata rabbihi wa lahumul janna waye zai ba shi inda zai zauna a garin da zai gabatar da saƙon ubangijinsa su kuma ya musu alƙawarin su ‘yan aljanna ne waɗannan mutanen garin falam tas ta jib kowa ya ƙi amsa wannan kiran. waddakhara Allah zalika karamatan lil ansari malam ya ce sai Allah ya taskace wannan wata falala ce ga ansarawa ba su aka fara mata yin ba ba su aka wata yi shekarar farko ko ta biyu ba can daga ƙarshe ne Allah yana haka irin wannan hikima kam tarakal awwalu ailil akhiri inji suyuti so da dama sai wani na farko ya ba na ƙarshe wani abu wata falala sai Allah ya bata ga wani mutum na can baya kalli malam da albani irin falar da Allah ya masu littafin sifatu sala kadai in ka dauka ba a taba samun wani malami da Allah ya kimsa mishi bari ya hada sallah annabi gabaki dayanta a wuri daya ba sai shi da ya rayu anan nan kusa fiye da shekara 1300 malamai sun yi rubuce-rubuce da dama akan sallah amma tattara hadisan gabaki da ce su da tsara su haka babu wanda Allah ya mishi wannan falala to Allah yana barin falala ga wasu da za su zo a baya wadda bai ba wa na farko ba sai Allah ya taskace wannan falala ga ansar suka zo falamma aradallahu ta'ala izhara dinihi yayin da Allah ya nufin bayyana addininsa wa injaza wa'adihi da tabbatar da alƙawarinsa wa nasra nabiyihi da taimakon annabinsa wa ila a kalimatihi da tabbatar da daga kalma Allah walintikama min a'da'ihi da ɗaukar fansa akan abokan gaban addinin Allah saqahu ilal ansari sai Allah ya kwararo manzan Allah ya tafi zuwa ga ansarawa ko Allah ya kwararo wannan karama zuwa ga ansarawa lima arada bihim min milal karama saboda abinda Allah ya so gare su na wannan daraja fantaha ila na farin minhum sittatun sai ga manzo Allah ya tike akan wasu mutane shida daga cikin ainihin ansar wakila samaniya an ce su takwas ne waɗannan mutane guda shida sune ashabul aqbatil ula kenan su Asad ibn Zarara da Auf ibn al-Harith da Rafi ibn Malik ibn Ijlan da ainihin Qutbatu ibn Amir ibn ah, Hudaira da Uqbatu dan Amir da kuma Ubbadatu dan Samit ko shi ko Jabiru dan Abdullahi wannan mutane guda shidan suna zaune a Mina sun zo aikin haji suna harkokin su kawai sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same su wa hum yahliquna ru'usahum inda aqabati mina fil mawsim suna aske kansu bayan sun yi ifaba a ainihin hanyar jikin dutse da ke mina inda ake ainihin wato jifa kenan ko inda ake zaman ayyamu tashrik zaman ainihin mina fajalasa ilaihim sai manzo Allah ya zo yana kusa da inda suke wada'ahum ila Allah ya kiraye su zuwa ga addinin Allah wa qara alaihim alqur'ana ya karanta musu alqur'ani fastajabu lillahi wa rasulihi nan take suka amsawa Allah da manzan Allah wa raja'u ila al-madinati suka koma kasar Madina wada'u qaumahum ila islami suka ji suka kama wa'azi suna masu kiran al'umma su zuwa ga musulunci hatta fasha fihim har musulunci ya yada a cikin waɗannan mutane na kasar Madina an sarawa mutanen alheri walam yabqa darun min duril ansari illa wa fiha dhikrun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babu wani gida da ya saura daga cikin gidajen garin Madina sai da ya zama akwai ambatan manzon Allah a ciki sallallahu alaihi wasallama fa awwalu masjidu quri'a fihi alqur'anu bil madinati masjidu bani zuraik farkon masallacin da aka fara karanta alqur'ani a cikin sa a kasar Madina shine masallacin banu zuraik thumma qadima makkata fil amil qabili 12 rajulan min al ansari sannan sai kuma a shekara mai zuwa sai kuma mutane goma sha biyu daga cikin ansarawa suka taho ƙasar makka waɗancan shidan ne minhum khamsatun min sittatil awwalina daga ce akwai biyar ɗin cikin shidan can da kuma wasu sauran su ne mu'az ibn al-harith zakwan ibn abd qais al-muhajir al-ansari kenan domin shi wannan zakwan ɗan abd qais bayan da ya taho ya ji wa'azi ya musulunta sai ya ce manzo Allah ni zan zauna da kai ne a makka ya zauna a makka kaga ansari ne saboda ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka aka ci gaba da addini da shi har lokacin da aka ce za a yi hijira shi ma ya fita kamar sauran muhajirai da aka ake ce mishi al-ansariyul muhajir duka yayi duka yayi duka yana da duka falala guda biyu dan garin Madina ne saboda cikin masu taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muhajiri ne saboda ya zauna a makka an fito hijira tare da shi shine zakwan dan abdu qais malamai suna kira shi da wannan suna al al-ansari akwai kuma yazidu dan sa'alaba al-balawi sannan sai kuma ubbadatu ibn nadla sai abul haytham sai uwaymir dan sa'ida waɗannan sune cikon shida waɗanda suka haɗu suka yi goma sha biyun can ashabul ainihin aqaba as-saniya kenan waɗannan mutanen suka taho minhum fa baya'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala bai'atin nisa'i inda al-aqaba suka yi mu manzo Allah mubaya'a da cewa sun yi mishi mubaya a madadin dukkanin matansu da 'ya'yansu sun mansarafu ilal madina sai kuma ƙasar madina faqadima alaihi fil amil qabili minhum salasatun wasa bu’una rajulan wa mura sai kuma ga mutane guda ainihin wato saba'in da uku da hadda mata biyu dukansu Ibn kasirin ya kawo sunayensa ga baki ɗaya wa hum ahlul aqaba al akhira wannan ne mutanen akaba ta ƙarshe shine lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawara da su cewa za mu haɗa ku a waje kaza idan dare ya raba manzo Allah ya taho da Abbas yana raka shi Abbas kuma a lokacin kafiri ne bai musulunta ba sai dai kafiri ne wanda ainihin wato yake da sassauci yake kin musulunta saboda kawai al'ada ba wai dan bai da musulunci ba iza in ba ku manta ba jama'a a ainihin yakin Badar zamu zo mu karanta a nan gaba su Abbas da sauran mutanen Banu Hashim manzo Allah sai dai ya bada umarni cewa kada a kashe shi. da ya san halda suke cikin sun samu kansu ne a cikin kunci baya da suka iya an fito da su ne yakin nan ba sun zo ne bi tsibi anfusihim ba to Abbas ya raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da tsoron cewa kada wani abu ya faru da shi ko wata matsala cikin dare aka salale aka je aka hada a wannan meeting point da aka je Abbas ya fara jawabi cewa to jama'a ga dai wannan dana mu mu dai kun je da muka samu matsala da shi da mutanen mu sun yi sun yi mu mika musu su mu mika shi a kashe ba mu mika shi ba muna ta kokarin kare shi saboda mu dangin shi ne ba za mu iya bayar da shi ba ku kuma yanzu kun ce kun ji kun gani to ku sani fa in ya je garin ku zai ja muku bala'i iri iri kar daga baya ku ce ba a gaya muku ba irin a to ai magana gaskiya ce kaza irin da dattawa suke magana ko ai magana gaskiya ce kar ku ce ba ku je kun gani ba kai da wani da ya fuskanci kamar Abbas yana so ne ya nuna musu ya karya musu da gwiwa sai wani mike ce kai Abbas yi shiru mu da ba kai muka kira mitin ba shi ya gaito ka dan karako shi kuma mu da ka ji dinnan yanzu da muka zo ba mu zo ba sai da muka shawara mun shirya komai mu? mun shirya duk abin da zai faru gare mu akan shi mun shirya da ma lokacin sun kawo mashi shawara ne akan cewa to mu mun yadda ka dawo garin mu din mun yadda ka taho garin mu komai abin da zai faru mun ji mun gani yace da ka Abbas ka mana shiru kawai mun riga mun shirya wa komai kisa jama'a mutanen garin Madina ba kananan mutane bane ba a taɓa mutane irin su ba a duniyar nan ba a taɓa mutanen da suka yi irin wannan ɗaukar Kano ba ga din ba wani mutum wanda duk duniya ana kyamata shi ana shan wahala da harkar shi a rasa yadda ra'ayi a da shi yafi kowa gaskiya kuma ba a san gaskiya a duniya ko kuma ku zo kai ku ce wai taho garinku da ya taho kuma ba zuwa ku ka aje shi a wani gefe ba ko kuka bashi wani dabbuka kuka ce ga ci gaba da abin da zaka yi anan ba za mu hana ka ba za mu taimake ka ba a kuka ce kun ji kun gani ku ne dangin shi ku ne al'ummar shi ba su tsaya nan ba suka ba shi wuri a tsakiyar gari yayi masallaci yayi gida ba su tsaya a nan ba suka ce duk wanda ya zo daga cikin jama'a shi sun ya zama dan uwansu yan uwantaka ta ban mamaki ba taba gani ba sai mutum aka ce ga wani dan uwanka ne sai ya tafi da shi gida ya raba iya gidan ya ba shi rabi shi ya rike rabi ya jerin fakkasuwa kasuwa ya raba rabi ya ba shi rabi ya ba shi jari rabi ya raba ya rike rabi haka duk gonakinsa. to duk ba ta tsaya a nan ba fa har matan aure ina da mata biyu ko mata uku ko mata kaza sai ya zo ya ce mishi to za mata nan za su zo su gaishe ka ka kalle su wadda ta maka in ta fita kaman bayanin irin gane ta ma'ana ka ce ɗan doguwar nan ko gajeren nan ko kaza nan <laughs> ba fa zai tuna wani oke to dama wancan ba na jin daɗin zama da ita shi kenan na samu halin da mu rabu alhamdulillah ba haka zai ba zai mushi faretin su ne shi kuma ya zaɓa kuma ko da ya zaɓi wadda shi mai gidan ya fi ƙauna a cikin ranshi ba zai ce a'a banda dai wannan wannan ai haba kai baka da hankali ne ba zai ce haka ba ba ka ganin wannan ita ce amarya ta fa kai wani irin mara tunani ne <laughs> sai a mutum faretin mata na aure ya zaɓi wanda yake so a ciki wanda ya zaɓa kuma mijin ya sake ta ta yi idda ta gama idda ya ba su da ke ɗora musu aure ita matan mumina ce ba ta ce ba ta so ba ba a taɓa samun al'ummar da suke wannan ba har yau kuma kalubale ga duk wasu ustadai da suke ko ina a duniya in za su iya wannan masu takamacewa suna bin salam. kalubale ne duk yadda ake kuruta suna ka ta zo ne a mace wannan suna ba fa man bace ba sunna ce mu kama ino kai bako wani ya taho yanzu ya taho harkar karatu nan Zaria darul hadisi ne ko ya tafi Kano ne ko ina ne shikenan ba shi da mata kai kuma kana da biyu ko uku ko hudu sai ka sai ka bashi daya sai ka duba mishi ko da dai baka irin na sabbai ba sai ka duba wata dai ka ce to zan saki maka mata ta daya ba dole sai ka mishi faritin su ba nan <laughs> kai ba Abu aibal ansari bane ko imanin ka bai kai nan ba hala amma da zaka iya haka dan ka mishi faritin sai zaba ko kuma karamin misali shine da wani zai ce kai wallahi malam ni kuma takka wance wallahi ina santa kana son ta eh to la a ahadukum ce to babu komai zan sakan ma'ika ka aure ta ya halasta haka amma wannan zai yi matukar wuya jama'a <laughs> magana gaskiya asraha raha inda larabawa ko wala wannan in ba mutum ya sha daga tafarkin sabai ba wala ba zai iya wannan ba dan ko ai ba sa wannan sabban nan ƴan Madina su kada aka samu da wannan kalla kuma dukiya a sai kaga mutum kawai yau kuka gamu da shi kawai shi kenan ka raba dukiyarka gabaki ɗaya ka bashi rabi shi sa da wasu kace za su yi abokantaka da Abu Hurairah ya ce musu ba za ku iya ba abokantakan mu irin ta sabai ba za ku iya ta ba dan sahabi yana da aboki sahabi to komai nashi nashi ne kawai idan ka da aboki da ka zo zaka sa hannu a aljihun shi kamar aljihunka ba zai rike ba ka ciro duk abin da ke ciki ka kashe yana kallon ka haka sabai suke wani mutum wani zai iya wannan to rashin sanin sabai yasa har wani mai warin bakin jahilci da kafirci da ce da zage su kuma kawai shikenan sai kawai dun mai tagumi kamata yayi kai a kama shi a kashe shi bai da wani amfani saboda bai san waɗannan mutanen waɗannan irin mutane bane ba a taba ganin mutane irin su ba a duniyar nan a matsayin al'umma kamar yadda jagoran su ba taba ganin mutum ƙwaya ɗaya irin shi ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan mutanen ka ji ba da yadda suka fara abin ba suka ɗauko wannan kara da kiyashin da maka ɗan maka suke ganin kara da kiyashi ne ya dame su suka ce ya dawo garin su kuma waye ya rako shi baffan shi amma kokari ne nuna musu cewa ba za su iya ba saboda shi kuma yana da tunani irin na asabiya cewa za ka iya mutum haka ne kawai idan ka ne shi ma yana yi ne saboda annabi jinin shi ne shi ba dan Allah yake nema yake yi ba sufa suna yi ne wannan abin da aka musu alƙawari shi suke kalla kawai cewa annabi ya ce musu kawai walahumul janna su abin da kawai suke gani kenan ba sa ganin komai ban banda wannan da gaske abin da ya kara musu kwarin gwiwa akan suka yarda da musulunci shine yahudawa sun daɗe suna musu gori ku kafirai ne ku mushrikai ne annabin ƙarshe na nan zuwa za mu haɗa mu da shi mu kashe ku mu kashe ku mu kama ku mai da ku bayi suna zuwa da suka ga annabin ƙarshen nan sai suka riga yahudawa ganin shi sai suka ce wannan ku shine annabin da yahudawa suke mana alƙawari da shi tsiran mu kawai mu shiga addinin shi da kawai sai suka shiga su kuma yahuda wanda yake mutanen banza ne shikenan su kuma dalilin haka sai suka ki shiga addinin dalilin mene dalilin watan girman kai da hasada cewa bai fito daga cikin su ba Allah ya shirya da mu shine sai mala yake cewa a fa baya u rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhum nisa'ahum wa abna'uhum wa anfusuhum suka ce za su kare masa abinda suke karewa matansu da ƴaƴansu da kawunansu fatarahala huwa wa ashabuhu ilayhi da haka da shi da sahabban shi gaba ɗayan su suka yi ƙaura suka koma inda waɗancan mutane suke shine garin Madina kenan garin alkhairi garin albarka sai manzo Allah yake cewa da za a raba mutane zuwa jam'iyya jam'iyya kungiya kungiya da ni kuma sai na shiga cikin kungiyar ansar haka manzo Allah ya ce ke da ba dan hijira ba da ni ma na kasance ɗaya daga cikin ansar ya musu gori ya musu fada ya ce ku ba kwa jin daɗi a ce kowa su tafi garin su da wani abu na dukiya mai karewa ku kuma rabonku shine manzon Allah واختار rasulullahi الله min الله عليه وسلم 12 naqiba manzon Allah ya zaɓo wakilai daga cikinsu mutum goma sha biyu shine zaka ji an ce wane wane sai ka ji ce minan ba wane wane minan ba wa azina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi fil hijrati ila al madina manzo Allah kuma ya ba wa sahabbai umarni cewa su fita zuwa kasar madina fa kharaju arsalan mutasallilina suka fita ainihin wato arsalan tawaga tawaga ɗaya biyu ɗaya biyu kuma a ɓoye a saɗaɗe kamar ɓarayi saboda tsoro ba kafiran makka sun kekasa ƙasa sun sha alwashin ba za a yi addinin nan ba ba za su bari a yi a garinsu ba ko ba za su bari a je wani gari a yi ba an je habasha sun je sun hana bai yiwu ba yanzu an ce za a je madina sun ce nan ma ba za ta sabu ba da haka duk wanda zai fita suna nan ya tarabbasu na bi suna jiran shi dole mutane suka haƙura hira su fita kawai daga su sai kayan jikinsu da ɗan abin da za su riƙe sai mutum ya mamaya kamar zai ɗan je waya ko bayan gari ko shan iska domin in ya ce zai fita da kaya raƙuma za a gane fita zai yi kuma za a halaka shi za a cuta da shi haka suka haƙura suka bar dukiyarsu shi sa sanadiyar fitowa yaƙin badar kenan kamar da za mu zo mu karanta manzo Allah ne ya ce wa sahabbai aka zo ga manzo Allah aka ce ga mutanen Makka can dukiyoyinku da kuka bari kuka fito kuka zo nan kuka zauna sun yi rarrabe dukiyar gaba da sun ce tasu ce sun kama wato ganima ta banza ga sun zaɓi kasuwanci da dukiyar sun ainihin dawo akan hanya ku je ku tsare su kwace dukiyar ku abin da fito da sabai kenan asali kafin sabai su iso inda za su iso su kuma sun samu labari sun canza hanya su abu sufiyana sun da sun san daji tsofaffin yan fatake ne sun canza hanya sun kai har sun shiga garin makka kuma da sun aika wa makkawa kafirai cewa to ku fito ku tara ku. su Muhammadu fa ga sanan za su kwace sai aka ce to ku zauna ai an dawo da dukiyar ma suka ce ina ai wannan shine opportunity da aka ce baya maimaituwa ina ai mun samu hali a je kai a kashe su su ma sahabbai da sun so ne kawai su zo su kwace dukiyar su gudu shine Allah yake cewa wa tawadduna anna ghayra zati ta takunu lakum so kuke ba tare da an samu bugu in buga ba kwace duke ku koma shi kuma Allah ba ka yake so ba wai hudullahu an yuqal bai bi kalimati Allah yana so ya tabbatar da gaskiya ne sai Allah ya sa duke sai ta wuce su kuma mutane sai suka taho dan su yake so a kashe ba duke su yake so a kwace ba Allah ya musu wannan magama da aka samu aka dandana wa kafare kudin su suka san cewa lalle musulunci yayi karfi wannan duka tsarin Allah ne kuma dan Allah ya tabbatar da mutane cewa nasara tana zuwa ne ba ta yadda suke tsammani ba ta yadda Allah ya kaddara kalli hudaybiya ka gani an yi musulmai wannan cin kashin an kafa musu ka'idoji na banza annabi ya karba ana tahowa za a koma gida sahabbai matasa suna ta ta da wuya su umar suna ganin ya za a mai da wannan sai ko Allah saukar da inna fatahana laka fatahan mubina mun maka budi budi mabayani manzo Allah ya ce musu wannan shine fatuhu Umar ya ce yanzu wannan wulakacin da aka mana shine fatuhu annabi ya ce kware kuwa sai to sun dai imani kawai amma su da su ga fatahu ba sai eh, ba su ga fatahu ba ashe to fatahu na nan zuwa wannan shine sanadin shi to haka Allah ya musu abadar ba kwace kudin Allah yake so su ba Allah so yake sanna wa kafirai kuda kuma sanna musu kuma da yake Allah ba kudin yake so sake so su samu ba da aka samu kudin sai da aka yi rigima ku tuna karatun jama'a da aka samu kudin sai da aka yi rigima matasa da aka sa su su ne field sojas suka fara tunanin mu ne muka fi cancantan wannan gani ba don mu muka bugi in buga wanda aka sa su masu kariya wanda suka kare madina suka ce to ai mu ba mu je yakin bane saboda mun kara wani waje da mun je ai ba ku fi mu yaki ba mu muka cancanta akai ta maganganu akai wanda sai manzo Allah ne ya raba wannan gaddama cewa za a ba kowa ka kaso ne gurgurdan abin da ya cancanta to wannan yana nuna mana cewa nasara na zuwa ne bisa tsarin Allah kai dai fasda bima Umar, warid anil jahili yanzu nasarar da mutane suke ganin sun samu a wannan zaben su suka kawo kansu Allah ne kawai ya kawo ta Allah ne ya kawo ta mechanism inda aka shirya na yaudara da murdiya yafi na kowane lokaci amma Allah ne ya musu wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin to haka Allah yake al'amarin shi kai dai ka zama mai imani da yadda da Allah da kuma Ruko da asbab sai Allah ya kawo maka mafita akan al'amuran ka muna fata Allah ya kawo mana mafita akan al'amuran shine sai ainihin wato manzon Allah ya ba su wannan aiki aka kafa masallaci mutane suka yi ta fita awwaluhum fi ma Abu Salamata Ibnu Abdul Asadi al-Makhzumi an ce wannan shi ya fara fita wakila an ce kuma Mus'ab ibn Umair wannan shine tabbata a cikin hadisin Bukhari wanda ainihin ya fitar a cikin fadlu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallama inda ya magana akan taho su ƙasar Madina a inda yake cewa su barau dan azib suna cewa awwalu man qadima alaina mus'ab ibn umair wa ibn ummi maktum thumma qadima alaina ammar ibn yasir wa bilal radiyallahu anhu wanda ya fara zuwa wajen mu inji su barau shine mus'ab dan umair da ibn ummi maktum ladanin nan sai kuma ammar dan yasir sai bilal dan abu ah, dan rabah radiyallahu anhu mus'ab babu shakka yana daga cikin na farko farko wanda suka je in ma ba shi ne farkon ba shi ya fara yin limanci da sallah da wa'azi wanda kuma yana daga cikin shuhada na ainihin uhud bai rayu har ya ga musulunci din ya sakata ya wala ba shi yasa Abraman dan Auf yake takeici yana kuka yana cewa mu mun rayu a duniya har mun ga dadin ta muna jin tsoron kai ya zama arzikin mu na lahira ne ba bamu a duniya ga su mus'ab can sun fi mu falala amma sun mutu babu ko likafani rigar da ke jikin shi ta aka dinga a rufe kai kafa ta fito a rufe kafa kai ya fito haka aka ɗabi kanye aka rufe kafa aka rufe shi daga cikin sha dawo ainihin wato Uhud Allah ya gafarta musu faqadimu alal ansari fi sai suka ciga cikin ansarawa a garin a garuruwan ansarawa fa'awahum ansaru suka tarbe su suka karbe su wa nasaruhum suka taimake su wa fashal islamu bil madina musulunci ya yada a madina thumma azina Allahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallama fil hijrati sannan sai Allah ya ba manzon shi dama shi ma ya fita fa kharaja min makkata yawm al-ithnaini fi shahr rabi'il al-awwal manzo alaihi salatu wasalam ya fita daga makka a cikin watan rabiul awwal goma sha biyu ga wata ranar litinin wakila an ce wannan shi tabbata a cikin bukhari wakila an ce kuma fi safari watan safar walahu idh zalika 53 sana lokacin shekarun shi 53 وما هو أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر tare da shi akwai sayyidina abubakar siddiqu Allah ya kara masa yadda da kuma amir ɗan fuhaira bararren bawan sayyidina abubakar wa hum, wanda ya yi musu ainihin gai ya nuna musu hanya shine abdullahi ibn al-uray al-urayqib wannan mutumin shi nuna musu hanya fa dakhala gara saurin huwa wa abubakar suka shiga kogon saur shida da abubakar fa aqama fihi salasan suka zauna a cikin wannan kogo kwana uku dindi sun ma'akaza a tariqis ƙisahil sannan suka bi wannan hanya ta rairayi falan mantahu ila madina sun isa garin madina wa zalika yawm al-ithnaini lithnai ashara laylatin khalat min shahr rabi'in sun isa ainihin wato a cikin ainihin daren goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal wakila qila ghayra zalika an faɗi wani abu wanda ba haka ba nazala bi quba suka sauka ainihin wato anguwar quba fi a'lal madinati a tuddan madina ala bani amr ibn auf wajen kabilar banu amr ibn auf waqila an kuma ce nazala ala kulsum ibn al-hidm sunan wanda manzo Allah suka gun shi kenan a wani kaulin wakila wasu kuma suka ce ala sa'ad ibn khaythama wal awwalu ashhar na farkon ta ibn ibn qayyim shefu inganci da shahara fa qama indahum ya zauna a nan quba arba'ata ashara yawman kwana goma sha hudu wa assasa masjid quba ya kafa masallacin quba inda ake zuwa ziyara din nan idan an je aikin haji thumma kharaja yawmal juma'a sannan ya fita ranar juma'a fa adrakatuhu jumaatu fi bani salim juma'a ta riske shi a cikin anguwar banu salim fa jama'a bihim ya musalla juma'a biman kana ma'ahum al muslimina tare da musulmai wa hum mi'a su wajen 100 thumma rakiba naqatahu wa sara sannan ya haura kumarsa ya ci gaba da tafiya waje alan nasu yukallimuna hufin na nuzuli alaihim mutane suka dosa masa magana akan cewa ya sauka inda suke suna roƙon shi don Allah manzo Allah ka sauka a gidanmu wa kuduna bi khutamin naqati suna kama ainihin wato linzamin wannan raƙuma fa yaqulu yana cewa da su khallu sabilaha fa ha ma'amura to wannan hadisi shi bai inganta ba jama'a wani riko Allah duk da shaharar shi bayaki ya fito da shi a cikin tafin da ya nubuwa da wasu ainihin malamai amma sahihiyar magana kamar yadda albani ya tabbatar a cikin sisir da'ifa cewa riwayar bata inganta ba a cikin isnadinta akwai wani mutum mai suna ibrahim bin sarima wanda zara kutsani da sauran malamai suka za'afa shi ina ba ta mun gano wannan jama'a farakibat farakibtu inda farakabat inda masjidihi al-yawm sai ta yi ainihin fabarakat ko sai ta tsuguna a inda masallacin shi yake a yanzu dan yana cewa ne an ce wai ya ce ku kubatta tana da umarni da take bi wa kana mirbadan da wurin makwanta ce ta ainihin wato a dabbobi kaman ka ce garke ne na awaki ko raƙuma sahalin wa suhailin gulamain min banin najjar ga sahal makwantar raƙuman waɗannan yara ne guda biyu sahal da suhail wanda suke yara ne a cikin banu najjar fa anha ala abi ayyub al-ansari ya sauka ya ainihin sauka a masaukin shi shine gidan abu ayyub al-ansari thumma bana masjidahu mawdi al-marbadi bi yadihi huwa wa ashabuhu sannan ya gina masallacin da hannunsa shi da sahabbansa a wannan makwantar raƙuma bil jaridi wal labni da ainihin wato labin sune waɗannan tubala ko da kuma rufin kwanan shine ganyen dabino summa bana maskanahu ya gina gidansa wa masakina azwajihi da gidajen matansa ila jambihi jikin gidansa wa aqrabuha ilaihi maskanu aisha gidan da yafi kusa da gidan shi shine gidan aisha summa tahawwala ba'da ta ashhurin min dari abi ayyuba ilaiha sannan bayan wata shida ya koma ya tare a gidansa wa balaga ashabahu bil habashati hijratahu ila al madina labari iske sabban shi a kasar ainihin wato habasha cewa ya dawo madina faraja minhum salasatun wa salasuna rajula suka dawo su 33 fahu bisa minhum bi makkata sab'atun wasu suka biya makka su kwaso kayan su mutum bakwai aka tare su wantaha a wantaha baqiyatuhum ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil madina saura kuma guda ainihin wato a cikin 33 in ka cire bakwai saura 26 kenan ko suka iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma hajara baqiyatuhum fi safinati ama khaybara sanata 70 sannan sauran kuma suka ainihin hijira ta hanyar bin jirgin ruwa ta jirgin ruwa suka yi hijira ainihin wato a shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam za mu kwana nan insha Allah amma idan muka zo karatu na gaba sai mu koma baya daga ta inda yake magana akan randa manzo Allah ya shiga madina da yake cewa falamma intahau ila ilal madina dan mu karanta tarika din da malamin anan insha Allah na'am na'am to ta hakikin gaskiya yana nuna cewa sau da ya fara aura amma neman auren na aisha aka fara don an nemi aurensu ne kusan lokaci guda amma ɗaurin aure an riga ɗaura na sauda fiye da na aisha sau na aisha an samu waɗannan ah, ɗan kai kawo ɗin amma na sauda ana zuwa lokaci guda aka ɗaura sannan kuma sai da tauri da sauda kafin tare da aisha na'am na'am kwarai kuwa alkunya ce gare shi zama shi kuma suna ne ga wannan dan abu ayyuba na'am na'am na'am

gaskiya ne magana da kaji wannan malamai suna fada cewa dukkanin hadisan da suke da isnadoji usul na bukhari waɗanda ya kawo su da cikakken isnadi waɗannan ingantattu ne babu shakka akan haka amma a inganci akwai mataki-mataki ba kowane da ya cika mataki 100% na inganci ba to wannan na shurek ɗin irin wannan matsalar ce shine asalin hadisin ingantacce ne kissan kissan ainihin isra'i da mai rajikin ingantacciya ce da abubuwan da ya ambata ingantattu ne amma ya samu ittirabi wajen abinda aka ce a sama ta hudu ne sai mai da shi sama ta biyar da aka ce a sama ta ɗaya sai mai da shi sama ta uku da aka ce bayan wahayi ce kafin wahayi to waɗannan su ne abubuwan da suka faru matsala ga shi mai riwaya ka fahimta shi mai riwayan shurai kuɗin wanda wannan yasa sai aka ce to hadisin nan abinda za a iya cewa kan shine bai cika sharaɗin usul ba kuma ya tabbata ba usul ɗin ba ne domin buhari abin da ya kawo ya hujja da shi a cikin ba waɗannan matsalolin ba ne. da ka dai wannan bangare na waccan magana babu shakka duka usulun buhari ingantattu ne dukkaninsu wannan shi ne magana fil jumla amma in an zo ana magana hadisi ɗaya bayan ɗaya to ana iya samun irin wannan abin kama wanda ya tabbata a nan nan game da wannan matsala ko ba matsala bace ba matsala bace a ga Buhari ba aibi bane kaman zallazi turda sajayahu kulluha in ji mai waka ko kafal mar'u nailan an tu'adda ma'ayib ya ishi mutum falala a ce ga abin shi matsalar shi kwaya ɗaya ce ko biyu dan babu wani mutum da za a ce an yarda da komai nashi da haka ba matsala bace wannan insha Allah su waɗanda suke kokarin su magana akan fatu sahih bukhari waɗanda kake ganin ana ana yin wannan magana saboda su su ƴan bid'a ne galibin su ƴan shi'a khawarija da sauran batattu so suke su samu zari'a ta ƙaryata ingantattun hadisai ba waɗannan maganganu ne hadafin su ba shi za ga malamai suna kausa musu maganganu akan haka suna mai musu da martani har ma sai a ce wanda ya ce haka ne ya zo ya kawo yanzu in wannan magana da muke faɗa mu ne muke wani tana matsayin wani ɗalibai amma wanda za ka ji yana wannan cewa ai a cikin bukhari ma akwai hadisi mai rauni ba zai iya kawo waɗannan maganganu a ilmance ba da ka su suna faɗa ne dan neman kawo barna da ka dole a musu da wannan martanin amma idan aka zo magana ta ilimi za a tabbatar da wannan a yadda yake kuma ba aibi bane ga sahih bukhari wallahu ta'ala a'lam na'am Eh. fi kulli mausimi duk shekara an yi uwu su taimake shi eh. su ba shi masauki gashi nan awa ilaihi abawai ya saukar da masu abin nan shi iyayensa wani ne a bai riski musulunci ba dan shi dai akwai dan shi Jubair dan Mut'im sahabi ne yana daga cikin tulaka ko wanda manzo Allah ya ce ku je an yafe muku amma shi mun fada ya rasu bayan fitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina bai kai shekara guda ba kafin aje bazar dan ya rasu kafin bazar shekara ta nawa ne shekara ta ta uku ko bayan hijira shine har manzo Allah yake cewa da Mut'im na nan ya roƙin da na yafe musu bai riski musulunci ba kafirin kwarai ne kawai hmm. na'am Hmm. Eh. Eh, inda ya sauka farko a wajen gari a awali inda ya fara zuwa nan kuba ka taɓa zuwa madina <laughs> to ka tambaya alhaji alhaji eh, nasir gashina su ne alhazai kuba wajen gari ne awali ne gefe ne da ya zo nan ya sauka kama ce ya iso daga hunto ne sai sauka a samu sai samu masoki a wurin wani ko dan kuma ya iso fada sarkin zazzau cikin gari a ce kamar ne tsakiyar gari ko sai kuma ya samu masoki daban shine ma'anar shi kawai na'am na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum